بسم الله الرحمن الرحيم ci gaba da wannan karatu namu a cikin wannan littafi namu na subul salam a bayan wannan abin nan magariba da muke gabatarwa kowace alamis a yau ci gaba da karatunmu hadisinmu na hamsin عن انس بن مالك رضي الله عنه قال راى رسول راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا انس النبي ga wani mutum yayi alwala wa fi qadamihi mithl az-zuhur ga wajen dudduge nai akwai wani riya kai fadin zuhur akai fa lam yusbih ruwa bai samu wurin ba wato lam'a kenan ruwa bai shahi wurin ba faqala sai annabi ce mai irjin koma fa ahsan wudu'aka ka kyautata alwallaka koma ka gyara alwallaka wannan ya nuna kenan idan mutum ya yi alwalla ya bar lam'a to alwalla ta ba ta ba sai ya koma iya gyara ta wannan hadisi abin na na akhrajahu abu dawuda wannan sa'i abu dawuda da nasa'i suka fitar da wannan hadisin wa kadai a karaja misalahu musulun. hakika musulun ya fitar da irin wannan hadisi min hadisi jabirin cikin hadisin jabir an umar radiyallahu an illa annahu qila sai dai an ce innahu mawqufun ala umar shi wannan ruwayar ta sahihu musulun? an ce mawqufi ne ga umar wato magana umar ne wa kada ka raja abu dawuda min ga khalid bin Ma'adan. abu dawud kuma ya fita ta hanya salidu ibn ma'adan an ba da asalin nabi daga wani cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli lalle maza Allah lalle Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah wa bi zahari qadamihi lum'atun gaban kafatai akwai lum'a kadarar dirhami wani dan wuri ya kai faɗin dirhami wanda bai wanke ba lam yusibhu lam yusibha alma ruwa ba su shahi wurin ba fa amarahu nabiyyu sai annabi ya umarta sallallahu alaihi wa sallam, an yi idal wudu'a cewa ya saki alwala wa sala kuma ya saki sallah annabi ya ce alwala ta ba ta yi ba ya ta ya wanke wannan gaba in ya wanke sannan ya dawo kuma ya sake sallah kun ga kenan wannan ya nuna in mutum ya bar lum'a wato sallar ma da yayi babu ta annabi ya ce ya sake sallah kala ahmad bin hanbali ahmad bin hanbali ya ce lamma su ila an isnadihi sanda aka yi mai tambaya ga isnadin wannan hadisi an ka ce jayyidun wannan hadisi da ya ce mutu ya sallah da a babu sallah ta jayyidun hadisi na mai kyau wato ana tambaya ta hadisi na mai kyau ya ce na'am hadisi na mai kyau wa huwa dalilun ala wujubi isti'abi a'da'il wudu'i wannan kun ga dalili na wanda ya nuna mutu ya zo alwala dole ne ya game gabobi ne na wanki duka ya game su da ruwa ya tabbatar da ruwa ya kai ko ina nassan wanga kun ga nassi na rajuli ga wancan mutumin wa qiyasan fi gairiha kuma kiyasi ne ga duk wani wanda ba wannan ne ba wa sabata hadithun kuma hadisi ya tabbata kamar da ya gabata shekaran jiya wayin lil aqabi minan nari kalma azaba ta tabbata ga duddigi na wuta wato karshen kafa na wuta hu sallallahu alaihi wasallam fi jama'ati za Allah ya faɗi wannan ga wasu jama'a lam yamassa aqabuhum ma'u ruwa su shahi dojen doga dogan su ba wa ila hadha dhahaba jamhur to zuwa ga wannan jamhur malamai suka tayi cewa idan mutum ya yi alwala wato ya ban lam'a sallah sai babu ta akan wannan hadisi jayyidi malamai suka tafi mai yawansu wa ruwa ana biya hanifa <clears throat> an ruwaito daga abu hanifa eh, rahimahullah kala innahu yu'fa an nisfil udwi yace kamar garabin gaɓa. gaba an yi rangwame in ka ballo a wadda iyakar ta rabin gaba ya ce akwai rangwami in ji abu ba ga maza ba ce a ba ahu ko kuma kashi guda cikin hudu na kafa na gaba aw minar min dirhami ko abin da bai kai dirhami ba riwayatun wannan ruwayoyi ne daban-daban hukiya anhu an karwaito ga abu hanifa saboda haka shi waje ne karaman lum'a ba ta bata alwala ba ne ta bata sallah ya ana ga an yi sallah ya ce ya yi rangwami shi waje ne amma dai ga hadisin kun ji can ga hadisi babu rangwami wa qadista dalla bil hadisi aidan wa qadistu dalla bil hadisi aidan kuma an yi hujja da wannan hadisi ala wajubin muwalati cewa wajibi na yanka war alwala kada a tsaya sai an gama haisu amarahu an yi idar wudu a lokacin da annabi ya umarce ya sake alwala inda muwalati ba dole bane da bai cewa ya sake alwala da zai ce wanki dan wurin nan kawai Abin amana sai ya umarce ya sake alwala walam ya katasir ala amrihi bi gasar ma tarkahu bai takaita ga bashi umarni ta shi wanke gaban nan da ya bari lam'a gare ta ba sai ya ce sake alwala gaba ɗaya ya ce abin nan kila wala dalila fiha amma an ce ga wannan hadisi wato wala dalila fi babu dalili a cikinsa na cewa tartibi wajibi na hadisin bai nuna haka nan ba li'annahu arada tashdid alayhi don nan tsananta mai na so shi yi fi al'inkari wajen yi mai musu don a tsawace shi sosai saboda wasu su kama cikin su wal isharatu ila anna man taraka shay'an kuma da isharar da aka yi cewa wanda ya bar wani abu faka annahu taraka al-kulla kamar ya bar duka ya ce shi ma wannan bai zo cikin hadisin ba wala kafa da fa hadha al Ah, raunin wannan magana bai boyuwa fala Hassan an yi kala inna qawlar rawi marahu an yudi an yi da Ya ce, hidda wannan daga cikin hadisan magana ce mai rauni abin da fi kyau wato anna kawalar rawi lalle magana mai ruwaya hadisi wanda ka ruwaya hadisi idan yace cikin magana ya yace abin na amarahu an yu'ida al-wudu'a annabi ya umarce ya sake alwala ai gasala ma rakahu, ai ya wanki abin da ya bari wasan mahu i'adatu ya ce mai wato maimaitawa bi itibari zannar mutawaddi tare da lura da zaton mai alwallat ya ce mai ya umarce ya sake alwala Wani bi ma'ana ya sake wanke wurin nan shi abin da ake ni ya wanke wurin innahu sallallahu alaihi wa sallama lalle innahu salla shi ya yi salla ba nan annahu kada ta wada'a wadu'an mujza'a ya yi zaton ya yi alwala an mujza'a alwala wadda ta wadatar kuma ta ishe shi wasan ma du'an ya ce mata alwala fi ya idul wudu'a ya sake alwallafi. kenan alwala ta yi la'anna huwa du'an lughatan dan da larabci ana ce mata alwala ko da an ballum a gare ta da larabci ana ce mata alwala ko da an ballum a gare ta wa bil hadisi dalilan cikin hadisan na akwai dalili ala annal jahila lalle wanda bai san ana wanke lum'a ba wannan fi da wanda ya da lum'a ko kuma huma hukuncin su fitarki in suka bar lum'a da shi wanga da bai san barin lum'a ba laihina ba da wanga da ya san barin lum'a laihina amma ya ko kuma da hukuncin su guda da wanda ya da gangan da wanda ya da gangan da wanda ya da mantuwa da wanda bai sani ba da hukuncin su guda to in an daɗe na don shi ce wanda ya yi ya gama sallah kaga an daɗe to amma abin da ya nuhi ya wanke wurin nan da ya bari shi ya nuhi ya sake alwala bai ma'ana ya sake wanke wurin ba sake alwala ne gaba ɗaya wanke wurin eh ba hadisi ba wacce magana ta abu hanifa hmm. a shi na kajiya ce wala a kafa da ya hazar hadar kauli wannan magana ba zai ɓoye ba magana ce mai rauni ya ce rauninta ba ɓoye yake ba bayyane yake tun daga hadisi ya zo ya saba mata ga wani hadisi ya ci shi kuma ga wani ya ci ya ce magana mai rauni ta wa anu radiyallahu anhu har yanzu daga shi anas radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda bil muddi manzon Allah ya kasance yana yin alwala da mudu guda dan mudun nan hori annabi na yin alwala da shi. don a nuna karanta ruwa wa ya tasli bis da sa'i kuma yana yin wanka da sa'i guda kamar wankan janaba shi ma kun ga akwai takaita ruwa ciki A sa'i guda wato mudun nabi hudu ila hamsata amdada har zuwa mudun nabi biya na sawa shi yasa malamai ka son ku inda ya wankan tsarki na mutum zai yi ko gulbi ya tsayi ya ɗibi ruwa ga wani abu ya ta in ya yi wankan sai ya dawo ya haɗa gulbi shi wanka ne na jin sanyi amma da zuwa ne kai ya haɗa ciki ya yi ba zai iya takaita ruwa shi ne an kaɗan ba shi yasa malamai ka son ya bari sai ya yi wankan in ya gama wankan takwan daga baya sai ya shigo ya yi wanka ne na jin sanyi tun da ya halitta shi wankan jin sanyi sai ya shigo daga baya sai ya yi shi wannan abin da su malamai suka ce kenan don ya kwatanta dai wannan a wanka da wannan alwala ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwa 'yan kaɗan ya ce abin na na bilmuddi ta ƙaddama ta haƙiƙo ƙadarihi bayanin haƙiƙanin abin da an mudu ya gabata a cikin wannan darasi wai ga tasil bisa'i wa huwa arba'atu amdadin wato mudu hudu su sa'i guda wanda za ƙala ila hamsata amdadin don haka ya ce hazo a mudu biyar ka annahu qala bi amr bi arba'ati amdadin ila kamar yana cewa annabi na wanka tsalki da mudun hudu har zuwa mudun nabi biyar kun ga mu da yake mun samu ruwa ga banza sai ka ga mutum ko da gida na sai ka ga ya cika boki ta har gabaki katowa ko dan tsinowa ya tebe ya ta wanka da su sai ya ta in ya gama ma wanka sun kake kariya sai ya dauki boki ya fara ga jiki ne tunda sun ke karewa dole dai sai ya karar da su sannan iya ka dawowa to duk ana so a rage wannan banna ga wanka wanda an na tsarki ana so a rage wannan banna mutum ya samu yan buta sai ya ɗibi ruwa gare ta ya cika bokitin sai shi aji in ya gama wankan tsarki da yan butan nan sai ya jawo bokitin shi ta kwarawa wannan babu laifi ga wankan ya sanya ya ma aje kohi ya yi ta ɗiba yana zuwa a yare ya sun ka ƙare ya taso wankan jin sanyi amma don tsarki na aka magana a yi da yaruwa 'yan kaɗa wannan hadisi mutafakon alaihi wa ta ƙaddama annahu sallallahu alaihi wa sallama ta wadda a ya gabata annabi ya yi alwala da yi muddin da sulisi biyu na abin nan na mudu annabi ya yi alwala da yi muddin in an kasa wato mudu guda an kan sashi uku ya yi alwala da kashi guda kashi biyu cikin uku ɗin nan nashi duka wannan karanta ruwa ne kamar na ambata muku can dori sai ka gama malamai in suna alwala an ruwa yan tsino amma da su ga alwala an ka kawo ga ƙawa sai ka ga an ɗauki ƙawa guda an azabisa guda ana wankin ta ruwan da aka wankin gudar suna ka zuwa ga ta kasa sai a wanke ta da su don ɗaya ka a yi ɓannan dole haka malamai ka yi yanzu ko malamai bokiti suka halwala da shi <laughs> an ci gaba Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka eh ana so a takaita ruwa don koyi da annabi ga ibada wajen alwala ko wanka ana so a karanta ruwa don koyi da annabi wanda an kaga annabi na yi amma wankan jin sanyi da yake wannan shi na halanna ba a kawo mana shi ba don haka an ban mana shi mai wada muka iyawa wadda dai bai saba ma shari'a ba وقدمنا Annahu a ما قدر به ما أوضوئه mun gabatar da bayani cewa wannan alwala da annabi da iya yi da kashi biyu cikin uku na mudun nabi guda ita ce mahi karancin alwala abinda aka kaddara alwala annabi da shi ita ce mahi karanci babu alwalar da ya sa ruwan da ba su kai haka nan ba walau akara al-musannif zalika al-hadith wannan hadisi da mai littafi ya gabata can baya yace inda ya jinkirta shi sai nan ya kawo shi to da yayi au qaddama hada ko kuma wanga na babin da da ya kai shi can ya game suri guda lakana arfaqu li hasan tartib da ya fi sauƙi ga kyakkyawan tsayi. وظاهر هذا الحديث ظاهر من الحديث أن هذا غاية ما كان ينتهي إليه وضوءه صلى الله عليه وسلم وأن أرن شنروا شيني كرشان أبند الولاء النبي تكي جريش وغسله دوان كانه ولا ينافي حديث عائشة حديث عائشة بيتاب أميبا الذي أخرجه البخاري وأن البخاري يفتر أنه صلى الله عليه وسلم تودع من إناء واحد cewa annabi ya yi alwala da ƙwarya guda min ina in wahide wato da ƙwarya guda cewar da ta yi ya yi alwala da ƙwarya guda wannan bai saba ma wannan hadisi ba ya yi alwala da ƙwarya guda wannan bai saba ma wannan hadisi ba a mi yasa a akarjahu al-bukhari hadisin wanda bukhari ya fitar a wannan bai saba mai ba wa alaikum salam eh a babu ruwa dai an dauki ya eh, akwai taudai mai mu sai kwanta yawon ya ce wannan shine zahirin hadisin aisha annahu sallallahu alaihi wasallam ta wadda min ina in wahidin ya ƙalu lahu alfaraku ya yi wanka da wata ƙwarya wadda aka ce ma alfaraku bi fata ya alfa'i war ra'i faraku wa huwa ina'un ya sa'o tisa'ata ashara riɗilan wata ya ƙarama ƙwarya ta wadda ana iya ɗebo ruwa haka da tayin hannu sau wato tisa'ata ashara da sau goma sha tara kun ga ƙwarya ta babba ƙwaryar da ka ɗiwa ruwa haka sau goma sha tara masaki da li'annahu laisa min hadisiha annahu kana abin nan mal'anan ma'an cikin hadisan nata cewa ta yayi alwala da ƙwarya ƙwaryar da ka ɗaukar a tahi goma sha tara ba cewa ta yi an ciko ƙwaryar ba da ƙwaryar da ya alawala da tahi biyu na a cikin da uku amma ba ta ce ƙwaryar mal'anan cikakka ta ba mal'anan ma an cikakka da ruwa ba bal ƙaunar hamin ina in cewa da ta yi daga ƙwarya ya dullu ala tabi'i da ma tawadda minhu wannan ya nuna kenan abinda annabi yayi alwala da shi sashe na daga cikin ƙwaryar wa hadisu anas hada hadisin anas wannan wal hadisu alladhi salafa da hadisin da ya gabata an abdullahi bin zaid ga eh, wanda ya gabata daga abdullahi bin zaid yurshida da su biyu suna shirewa ila ta kalila ma'il wudu zuwa ga karanta ruwan alwala wato ana so a takaita ruwan alwala wala iktifa'u bil yasir minhu ana so a wadatu da ruwa yan kaɗan. wa qad qala bukhari haqiqa bukhari ya ce wa kariha ahalin ilmi fihi malamai masu ilimi sun yi kyama ga alwala ai ma wudu da ruwan alwala an ya tajawaza fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce makaruhi na mutum ya wuce aiki annabi saboda haka yan san samu na kai ma ka sa ruwa yan kaɗan wanda annabi ka sa wa. sawa kakkasa waɗanda sun kaɗara waɗanda annabi ya sa malamai sun karhanta ka yi unhwani da ruwan da sun kaɗara ruwan da annabi yake yin alwala da su'a وعن umar رضي الله عنه قال عمر ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce ma minkum min ahadin babu wani guda daga cikin ku ya tawadda wanda ya alwala ko yasbugul wudu'a ya kammala alwala ta da kyau kuma ya kula sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa fatiha lahu abwabul janna babu wani mutum da ya alwala ya ce a sharar la ilaha illallah da wula shirika lahu na ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya wa sharar anna muhammadan abduhu wa rasulu ina shaida lalle muhammadu bawan ne ko manzo ne ne illa futiha hallahu sai an buɗe mai abuwa baljanna ko ya aljanna duk wanda ya alwala da ya gama ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa da wula shari'a wa shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasulu to za a buɗe mai koyon aljanna a kharajahu muslim wa tirmidhi kuma eh, muslim da tirmidhi suka rawaito wa da tirmidhi ya ƙara da cewa mutum ya ce abduhu wa rasulu sai ya ce a shaɗu a Allahumma ije an nemi na tawabi ne ya Allah ka sa ni cikin bayinka masu tuba waje an nemi na mutaɗahiri ka sanya ni cikin bayinka masu tsarkaka wannan ruwa ya tirmizi nan. to ana so in mutum ya alwala ya faɗi wannan addu'a A an Allah ilaha illallah wa la wula la wa ashhadu anna Muhammadu Audu wa rasuluhu allahumma tawabi na waje an yi mina al ɗahiri amma cikin wata ruwa ya da ƙari akwai an waj'alni min ibadika salihin kamar wadda dai za ku gani nan cikin sharhi to an umar bi dammil aini al-muhmala manqulun min jami'i umra min jami'i umrata shi umar shine abu hafsin umar bin al-khattab al-qurashi yasmi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi ka'ab bin al-ayy su guda da shi da annabi wajen ka'ab bin bin al-ayy annabi ne kakan umar ne radiyallahu anhu a sanata 60 min annubuwa hijira annabci na da shekara shidda annabi ya shekara shidda da aikowa umar ya musulunta wakila sanata hamsin wasu malamai kuma sun ce shekara biyar dai ba da arba'ina rajulan bayan mutum arba'in sun musulunta mutum arba'in an gaba ne ga shigowa musulunci washe da mashahida kulla duk wani wurin yaƙi da annabi ya yi, to shi ma ya halarci wurin ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi duk hitar da annabi ya yi tare da umar an kai walahu mashahidun fil islam yana da matsayi daban-daban a cikin musulunci wa futuhatin fil iraqi wa sham yana da nasarori da ya samu na ce wasu kasashe a ƙasar iraki da ƙasar sham wa tawfiya fi ah, gurratil muharram umar allah ya karɓi rene farko watan al-muharram sanata arba'in sanata wa ishirin hijira na da shekara a ishirin da hudu hijira na da shekara umar ya yi shahada radiyallahu an da anahu abu lu'ala abu lu'ala gulamun mujiratu bin shu'ba bawan mujira ibn shu'ba shi na ya kai da abin suka ya kashe shi wa khilafatuhu ashar sinina wa A shugabanci ne shekara goma wa da rabi ya yi halifa ya yi mulki shekara goma da rabi Allah ya karɓi rainai radiyallahu anhu shekara ta goma da rabi yana amirul mumini sannan daɗa Allah ya karɓi rambawa na zuwa wuri ne to Allah ka haska kama umar ƙabari ne Allah ka haɗa mu aljanna tare da Umar Allah ka aje mu kusa da kusa ko katanga guda da shi'a eh harko mahara a ah, harko harko hmm. an ce gurra harko ake ne eh, ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama minkun ya tawaddau wa yuzbigul wudu'a babu wani guda daga cikin ku da ya alwala ya kammala alwala takaddama annahu itamamu bayani ya gabata cewa isbabul wudu'i shine itamamul wudu shi ake ce mai isbagi kamar da ya gabata sun makala ba da itimami bayan ya kammala alwallar sai ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa da wula sharika lahu wa shaɗu anna muhammadan abdu wa rasulu illa fati hallahu abuwa janna a samaniya sai an buɗe mai ƙoyon aljanna guda takwas huwa min babi wani fi hafisu wannan babin saboda da wannan magana da wannan aya ta yi wani fi hafisu a yi wa hutiha nufiha a hutiha eh, ya ce abin na na eh, mina na ya samu kuna ko kuma na ku irin na wani su a adda wanda ba na irin namu ba hmm? Eh. ta hmm? yace abin na abara an yati bilmadi ya yi ishara ga abin da zai zo bilmadi wato yace dakalar janna a fatiha a fatiha lahu abuwa janna ma'anarsa ta lahu abuwa janna lita haƙiƙi wa ko'i don tabbatar da auko abin shi na ya ce an buɗe amma ba a buɗe ba dai za a dai buɗe mai amma don tabbatar mai cewa za a buɗe lita haƙiƙi wa ko'i don tabbatar mai za a buɗe ɗin sai an kace mai an buɗe Walmaradu abin abinda aka ne tubtahu lahu mai qiyama sai ranar qiyama na za a buɗe mai ƙoyin yanzu ba a buɗe ba sai ranar lahira ya da hulu min ayi hasha a sai ya diba duwar da ya kaso sai ya shiga ciki kunga kenan alwala sanadiyar gafara ce idan mutum ya yi alwala an gafarta mai dukkan zunubai ne saboda haka aljanna in ya tai sai ya zaɓi wadda ya kaso inda ya yi wa addu'ar da ya gama alwala inda ya yi wa addu'ar to zai shiga inda ya kaso a kharajahu musulun wa abu dawud da ibn majah da داود muslim da abu dawud da ibn majah wa tirmidhi da tirmidhi duk sun rawaito wa da riwaya tirmidhi ta kara allahumma Allah ka sa ni cikin bayinka masu tuba ka sa ni cikin bayinka masu tsarki jama'a bainahuma itimaman ya hada tsakaninsu min at-tawabin wal mutatahhirin بقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين saboda hadisi ya tabbata Allah yana son tawabi ne yana son mutadahiri walamma kanat tawbatu daharatu badini lokacin da tuba ta kasance tsalki na na badini wato min man addana azunuba wato tara tarawa abin nan idana gunuba wato ato eh, min adarani ne min adarani zunubi min adarani zunubi daga daudodin zunubai wato Allah na son masu tuba yana son masu tsalakaka daga daudodin zunubai walodo da haratu zahiri alwala tsarki ne na zahiri wato ba baɗe ba an hadasi daga hadasosi almana ato an taqarrubu ilaihi ta'ala hadasosi waɗanda ka hana mutum ya kusanta da ibada ga Allah to in kai alwala ka wanke su nasabal jam'u ma don haka yayi saba a hada da tawabi na da na waje daya da alwala wato ai da laba zalika min Allah ta'ala ya nemi wannan daga Allah Allah ya sa cikin tawabi ne ya sa cikin mutadahiri gayatul munasaba kenan ai talabu zalika min Allah neman wanga abu daga Allah gayatul munasaba shine munasaba wanda ta isa matuka fi talabi an yakuna sa'ilu mahbuban lillah cewa mai roƙon nan masoyi na ga Allah wa bi zumratil mahbubina da yana cikin jama'a wa'anda Allah ka so wa hadhihi ruwaya? wannan ruwaya wa in qala tirmidhi ba'da ihrajihi alhadith ko da yake tirmidhi bayan ya kawo Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min mutadahirin bayan ya kawo shi sai shi tirmidhi yayi magana yace fi isnadihi ittirab akwai wani abu da ake cewa ittirabi sassabawa ga ga matani ya ce to akwai wannan gare shi to shi yadda rabi nau'i ne na suka ga hadisi fasadarul hadisi sabitun fi muslim farkon hadisi ya tabbata cikin musulun ashadu Allah ilaha illallah da wula shirikara wa ashadu anna Muhammadu abduhu wa rasulu wannan ya tabbata cikin sayo muslim bai da saɓani wanda adda saɓani wato wa hadhihi ziyada wannan ƙari Allahumma ij'alni min at-tawabin wa ij'alni min al-mutatahhirin to ita adda sabani ta inganta ko bata inganta ba Tirmidhi ya ce fi sanadihi ittihab qadrawaha al-Bazzar Bazzar ya rawaito ta wa Dabrani Dabrani ya rawaito ta fil Awsadi min dariqi saubana ta hanyar Thawban bilabzi da lafazin man da abi wadu'in wanda ya ce a kawo mai ruwa fatawar da ya yi alwalla fasa'atu faraga min wadu'i lokacin da ya gama daga alwalla ta ya kule yana cewa a sharu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawabin wa ij'alni min al-mutatahhirin wannan abinda da barani da bazzaru suka ruwaito kenan warawahu ibn majah kuma ibn majah ya rawaito shi min hadisi anas cikin hadisi anas wa min sunni da hadisin ibn sunni fi amal al-yawmi wal layla cikin al-amal al-amal al-yawmi wal layla wal hakim shi ma hakim ya rawaito fil mustadrak shi kuma cikin al-mustadrak ala sahihai min hadisi abi sa'id cikin hadisin abi sa'id bi lafzi man tawadda da lafazin ciya duk wanda ya alwallah faƙala ya ce subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wanda ya alwala ya faɗi wannan addu'a to kutiba fi in za a rubuta wannan addu'a ta shiga takarda summa dubi abi dabi'in sannan a sa hatimi a ruhita wala yuqsaru ba aqall ba khatimin nan ila yawmil qiyamah har zuwa ranar qiyamah wasa hahan nasa'i kuma nasa'i ya inganta cewa ruwa ruwaya kam annahu mawqufan ruwaya ce mawqufiya inji nasa'i wa hadha dhikru wannan zikirin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yi ne a qibal wudu'i karshen alwala qala nawawi nawawi ya ce qala ashabuna malaman mazhaban musulci wa yusahabu aidan aqibal gusul ko wanka an ka kare ana so ai wannan addu'a ba sai bayan alwala ɗaya ba in ma an ka yi wanka an ka kare wankan tsarki to ana yin wannan addu'a wa ila huna intaha babul wudu yace to zuwa nan wurin babin alwala ya kare yanzu babin alwala ya kare nan wurin walam yaskur al-musannifu min al fi mai littahi bai ambaci zikirorin alwallah ba ciki ne illa hadisar tasmiya sai hadisin yin bismillahi shi ɗaya ambata fi awwalihi farkon babin shi kuma wa hadha zikiru fi akhirih sannan wanga zikirin ya ambace karshe na ashhadu an la ilaha illallah ya ambaci bismillah farkon babi ne ya ambaci addu'a gama alwallah karshen babi ne yace su ɗaya na ya ambata na zikiri wa amma hadisu zikir ma'a gusul kulle udwin amma hadisun da ya ce kowace gaba in ka taho wajen wanke tahuna akwai zikirin da za a yi nan in ka taho kurkura baki akwai zikirin da za a yi nan in an ka taho shakarwa akwai zikirin da za a yi nan in an ka taho wanke ido akwai zikirin da za a yi ne in an ka taho wanke da akwai zikirin da za a yi in an ka taho shaho kai akwai zikirin da za a yi in an toga ga shaho kunne akwai zikirin na za a in an toga ga wankin ƙaho akwai zikirin na za a yi to wannan hadisi kam wanda ya zo da irin wannan falam ya kurhu mai littahi bai ambace shi ba lil ittifaqi ala da afi don duka malaman hadisi sun ittifaqi mai rauni na shi ba wai wani ya rauna na wani ya sa shi kan dukkan malaman hadisi sun ittifaqi sai mai rauni na don haka shi yasa bai kawo shi cikin littafi ne ba Ƙalan nawawi al'adiyatu fi asna'il wudu nawawi ya ce 'yan ana alwala a dora addu'a ana ta yi ana alwala ana addu'a shine tsakiyar alwala ana ta yi ana addu'a la asala laha wannan duk wata addu'a da kaji an keɓe da wannan ba ta da asali ko wace irin addu'a ce walam yadhkura al-mutaqaddimun don haka magabatan musulmi ba su ambace ta ba wa qala ibn salah ibn salah ce lam yasihha fi hadithun addu'o'i ana ta ana alwala ana addu'o'i kowace gaba da wurin da da addu'a ta yace to wannan kam lam yasihha fi hadithun ko hadisi guda bai inganta da wannan ba hada wannan kenan wala kafa husn khatmin musannif bai boyu ba kyakkyawan kammalawa mai littafi ga wannan babi nashi babu wudu'i bi hadha du'ai wannan addu'a da ya kawo ƙarshe yace abin ya yi kyau kwarai ya ambaci bismillah harkon alwallah ya ambaci addu'a gama Ya yace wannan abu na mai kyau ƙwarai daga kyakkyawa ne ba zai boyo ba alladhi yuqalu inda tamamil wudu'i fi'lan wanda ya an kammala alwala sai a karanta shi yace to kyawu ne bai boyo ba fa qala hu inda tamami adillatihi ya faɗi wannan lokacin da dalilai ne sun ka kammala ta alifan ga rubutawa wa aqiba wa aqbala wudu'a yayi ta aqibi ga alwala ya biyo bayan alwala bil ala ne da shafa ga hufi guda biyu idan mutum ya kammala alwala kama wada munka karanto to kuma sai magana shafa hoffi shi ko kun san sai an gama alwala an wanke komi da komi sai a ja hoffi sai a sa to yanzu an kammala alwala ga wannan darasi namu sai magana shafa hoffi shi zai biyo baya li'annahu domin hoffi min ahkamil wudu shi ma yana cikin hukunce hukunce alwala shi ma hoffi hukunci na daga cikin hukunce-hukuncen alawalla shafa hufi yana cikin hukunce-hukuncen alawalla to wannan ƙarshen wannan babi kenan kuma a babin hufi ba za mu shige shi ba yanzu insha Allah eh duka za ka yi kowani eh duka za ka yi kowani illa dai wannan hadisi eh, mai subhanaka allahumma bihamdika shi hadisi ne mawqufi kamar wanda kajiya sahahan nisa'i annahu mawqufun saboda haka shi hadisi ne mawqufi yace ya'ani kalama umar umar ne ya faɗi wannan saboda haka ana iya yi nai kuma a yi wa'yancin addu'o'i da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo alwala sai shi bismillah kun san dai babin bismillah shi ma kun san an yi ta bubbugawa ciki ne in makamanci ba ƙarshe muka kai ƙarshe cewa hadisin da zai ceto mu ga wannan matsala hadisin da ya ce kullu amrin zibalin la da fihi bi bismillahi fa huwa bi zikrillahi fa huwa aftar to shi hadisin sahihun hadisi ne sai duk wani al'amari wanda an muhimmi amma an ka toyi ne ba a fara shi da zikirin Allah ba to huwa aftar wannan yana da yankakkar daraja saboda haka kowane aiki aka so shi albarka sai an fara da zikirin Allah ciki ne sannan ya ka albarka idan an ka fara aiki babu zikirin Allah to la yubariku Allahu fihi Allah ba zai albarka ba ciki ne shi hadisin nan da kuka gani wato yana da muhimmanci kwarai da gaske duk wani aikin da ba fara da bismillah ba fa huwa abtar eh ba sai ya abin da ya wanke ta yayi da ya wanke ta shi kenan Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da taimako ne hadisan nan yana da muhimmanci na kullu amrin zibalin la da fihi bi zikrillahi fa huwa abtar to hadisan nan na da muhimmanci don ku sani ku kula da shi kwarai da gaske hadisin yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske saboda zikirin Allah ya shiga cikin ko'ina ko'ina duk abin da an ka ce Allah ya ce a yi to zikirin Allah na komi na saboda kusan yau lokaci na na bida hitina ɗaya a bata da ya aƙi da mutane a nuna ba su san abin da suke yi ba lokaci na haka nan na muke yanzu to ku lura da wannan don haka in ka san wannan ka yi ƙoƙari ka kiyaye shi a mutane na nan da matsaloli daban-daban wajen ɓata aƙidan mutane da bata ayyukansu to in ka san inda ka dogara sai ka san abin da kake yi Allah shi ƙara mana gudunmawa ta ya ƙara mana taimako ne ya sa mai ƙarshe mai kyau ya sa aljanna makomanmu in kiyama ta yi nan za mu kwana insha Allah